Jihar Kebbi dai ta kasu ne zuwa yankunan manyan masarautu hudu na Gwandu, Zuru, Argungu da Yawuri. To sai dai masu gangamin da suka kira kansu kungiyar haɗin kan masarautun Zuru da Argungu da Yawuri suna korafin mayar da yankunan uku saniyar ware yayin da yankin masarautar Gwandu ta mamaye komai kama daga ayyukan ci gaba har ya zuwa na rika mukamai. Sani Haliru Maiwa shine shugaban kungiyar ta masu fafutukar. Eh wannan gangami dama mun fara yin shi ne da niyyar muna son mu ga yadda in Allah ya da 2019 mun tsaye da namu dan yankinmu dan argungu ko yawuri ko zuru ya zama gauna saboda idan ba gauna muka yi mu riga mun ga da cewa ba duk abin da muke bukata ba za mu samu wannan ha'incin da ake yi muna mu muka sa saboda mu ke zabe me wani irin rashin adalci kuke gani an maku yanzu nan ka duba minista daga gondo yake gauna daga gondo yake ambassador ma daga gondo yake yanzu duk appointments din da ake bayarwa duka gaba daya nan ake kawo su amma duk da kake wannan bayani akwai wasu da suke rike da manyan mukamai daga waɗannan yankunan baka ganin wannan kama dan wato kwatanta wani abu tunda an baku waɗannan mukama mataimakin gona kowa ya san a siyasar Najeriya je kana yi ka ne sakataren gwamnatin kuma ya dawo ya ce shi ma dan gundu ne shi kuma ci bausa din da ke garin mu a nan cikin argungu gaba ɗaya gaba in ka duba sai sace sace yake zuwa garin su ana ganin kamar akwai wasu yan siyasa da suke turo ku kila ku share musu fagen shigowa wata takara ko wani abu babu wani dan siyasa da ke turo mu to sai dai a bangaren gwamnatin jihar na tuntubi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Suleiman Muhammad Argungu duk da yake shi ma ya taɓa jagorantar wani yunkuri makamancin wannan a can baya. Argungu ya wuri da duru su kaɗai ba su iya kawo canji in ba su haɗa da gwando ba domin dukanmu mu haƙƙi a gare mu nan guda hudu. saboda haka waɗanda suka yi wannan ina ganin ko dai kila bisa ga rashin sani ko kuma bisa ga wani son zuciya amma sun hana da turba wadda in suka yi haka nan to ina ganin kila ba za su kai ko ina ba domin in aka yadda wani bangare ba a sa wani bangare ba to kaga za a ga da cewa kamar ana yaƙa wasu ne a wancan lokacin ka jagoranci ire-iren wannan gwagwarmaya shin yanzu me ya bambanta wancan gwagwarmayar da kuke yi da kuma ita wannan da su waɗannan suka fito da ita a yanzu to kaga murtala babbancin ta ni dai bisa ga cewa mun yi jagoranci wani lokaci kuma har yanzu muna nan ya kamata ya kasance in ba wani manuha ke akwai ba an kwasa kowa to kaga ni ina argungu ban san an yi ba gare ka nike ji in har ya kasance wato akwai zaɓi da ake yi na wasu a yi da su wasu ba a yi da su to kaga an fara masa ga kuskure ko kuma masa ga son zuciya yankin na masarautar gwandu dai ya kunshi kananan hukumomin mulki goma daga cikin 21 da jihar take da su yayin da sauran yankunan uku na zuru da argungu da yawuri suke da kananan hukumomin mulki goma sha ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga argungu a Najeriya.